yana nan tabe. Kowanne mutum da akwai abin da yake yi ya burge shi a rayuwarsa. Salona na musamman nishaɗi kawai. Da kyau yaro. Ka ɗauka nishaɗin kawai na iya? to na iya sabarbada maka ina kallanta na san ta afka ram ya fara samuwa Nifa. Ga baki ɗaya ban fuskanta ba. To taya ma zan ma bayani ka gane ne? Kai kyale ma kawai. Salon kafa kai ma irin nawa ne, guda ɗaya da babu kamarsa. Salon shiga sabon kafce daga kamfanin Sultan masu barbada yana nan tabe. wani ya ji zai ce wallahi dukanka nake makauta ya gudi kwallo muka kara ne guda daya amma da wannan shi ke hamisu baya kula ni baya cin abincin cikin gidan nan baya kwana a ɗakin da nake ciki ko dai ya gano wannan abin da ke ɓoye masa ne za ki iya tuna wannan hoton tabbas ne je kin san wannan a ina na sanka ka zaka ce wani na sanka. kai ku dakata ke za ki kalli ido na ki ce ke ba ki san shi ba idan kin mai karya ni za ki kalli ido na ki min karya ne amma kai munafiki ne wallahi ko me ke faruwa ne dan Allah daga aure na shirin Masauda Ibrahim Zuf matar da nake so wadda nake mafarkin ganin farin cikin ta ko da yaushe za ta juya min baya ta kasance ita ce wadda za ta sa ni cikin bakin ciki da duk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Hamisu ashe zargi na kake yi? Ke baki ji kunyar kanki ba baki ji kunyar amanar da kika nemi ki ci ba? Daga aure na ce za ta raba ni da ke daga aure na kar mu fice so muke amfana duk wanda ya same ka a matsayin mijinsa ko ba karamin morewa yau ba ina ma zama matarka ne kenan banda ziga kuma gaji da irin wannan gashin kumar da kake min a cikin gidan nan gashin kuma yanzu ma kika fara yin kanki saboda ka ba wajen nan ba zan ban nan ba wallahi sai dai in zaka kashe ni labari tsarawa fauziya d suleiman shiryawa shirin salus s fulani ba da umarnin shirin aminu s bono daga aure na mamarsa ce ta kira shi muna tare a lokacin da ya kamata in ji daɗi sai na raba shi da uwarsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Daga aure na. Daga aure na. Daga aure na. Hamisu na ji labarin za ka yi aure ne. Ka san san da nake maka kowa. So kuma ummi me yake faruwa umu? Ni ma ban sani ba wallahi. Na daɗe ina son ka. Kawai ban nuna maka ba ne. Saboda dangantaka na da take ta zaliha. Amma abu ya ci jira yanzu ba zan iya boyewa. Hamisu in baka aure ni ba wallahi zan iya rasa rayuwata. Get out malama, ki wuce ki fita. In fita in je ina kin san me kike yi kuwa? Daga aure na. Mai gida, ba wannan ce yi ba. Kai, ka ga mutum kama aljani, ta ya ka yi same ta da wuraka. Shiru don ko mota mu tafi. naka ina son ku kira min naka maza yanzu ku kira shi na karin madurai. jan shi yayi ya fada cikin ruwan da mai fito ba Mai fito ba waye shi ne. aljani ne wa wata ce shi ba aljani ba kafin ga nan ya waye gida su neman mashi kai za mu rufe shagon nan ka buɗe sai mun shege ka yawa ku tarwata koyi me yake faruwa madurai da Allah ka da wannan shagancin ai gidan shugaba ba ya kwame kun tsohon ka koma ba kyaki masa ya sace ta kuma gaba ki dama gaba muna ne mata gaba ɗaya garin mutun nan wuta da mu ganta ba mai gida yana samun labari mu zai kona zubar da tokan ma iska mun gama da shi maza ka kira mun shi ba ka sa ta amsa kuwa kai kana ina me kuma ke faruwa ka san me yaya wannan garin mashiga ne fa don alama babu abin da suka sani sai shi ka kawai ga su kuma wasu dika dika a yanzu da yi wasu irin wata ta wuce bayan nan ci tun daga kan makaman su da suka tashi suka dinga ɗauko tsofaffi kai mu zaka zo ina tashi jirgin ƙasa yanzu haka haka ne abin da dace na yi saboda babu tashi jirgin sama na an yarinya fa tana ina in ban da abin kai ma ka san ai tana tare da ni ko ba haka ba nan da awa ɗaya zan kira ka zan ƙara su Ah, sorry, madam. sorry. Ah, please, sorry, sorry. Oh, no oh. problem. Sorry. Okay. Ah. Super. ¿Me dijo. movies movie is encoded by Dr. Star.